الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله وجه الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم الإنسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata kuka haɗu wannan jami'i na Sheikh Abubakar Mahmudu don ya ana da kanki da hamarsa domin mu bi da alƙur'ani ne karanta mana a fassara mai saurara dukkan mu da manuhan neman ilimi da lada muna roƙon Allah madaukakin sarki da rahama sanin jin ayyuka Allah ka gaskata mu da gurace gurace mu ba mu lada mai yawa wajen tahowa a harkar hidima alƙur'ani da saurare shi da karanta shi kuma Allah ka ba mu lada da za ka ishe mu shiga الجنة والقيامة ممكن لكبار من إذن العديد أن حق كان رسولون ومد الله أن تقال من الرسول تقال شعره كما كلهم بشينا نعم مكين ويو كراتيجة سورة الفصلت har mun kawo inda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yanzu kahirce ma Allah ya halicci ƙasa cikin kwana biyu a sanya mata ya sanya mata duka abin da an gare cikin kwana biyu a sanya mai biyu shi yanzu zai daina Allah ya ce bayan hadisi ba fa waje ala fi harawa su ya kai zuwa wa baraka fiha yayi albarka a cikin kasar ta hanyar sanya nau'ukan gulabe da ƙoramu da ta fuska waɗanda ka zama sanadiyar kirawa da ake samun albarkar kayan noma dabbobi su ci tsiri mutane su ci tsiri Allah ya ce ya kaddara shi bakar waɗanda za su zauna a cikin cikin kwana biyu da ya kwallakin ne abin da duk wanda bai zo duniya an gaba da abinci ne har ranar sake kiyama aka yi wannan abinci kwana biyu su suka cika ba da cikon kwana hudu kenan halittar ƙasa kwana biyu tanar da shi maka kai kwana biyu in aka hada sun tashi kwana kwana hudu shi ya sa yake wa kaddara fiha a tsawata fi arba'ati ayyan ya kaddara shi makokin ta cikin cikon kwana hudu da halitta sawa'a lissa'ili ya yi su daidai da mabuka Allah ya ce baya haka ne ka ga maganganun da Allah ya ce Qur'ani sai ka ji Qur'ani ka haɗa cikin da na don a suratul nazi'ati Allah ya yi magana ya yi magana akan hadisar sama da haka إيش والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها نعم والجبال أرساها نعم متاعا لكم ولأنعامكم ومن يا مرمرة yanzu aka gurmadan biya sai sa ka hagari masu ilimin geography suna kawo duniya ta ana gurmadan biya a kwallo haka take wannan zahau nan bai hana ce shimfiɗan ce gare zanen da aka kwallo wani bangare shi wannan shimfiɗa take gare shi haka muke a duniya asalin halittarta ta mulmulariya amma kai da a cikin ta ba ka gane mulmulariya ne to shi ne a kare da min hama ya haifar da ruwai wanda daga gare ka ya yi fulani ya yi koramu ya yi koguna ya yi tafuka wamar da makiyayar kuma ya sanya makiyaya abubuwan da dabbobi suke ke gaba ɗaya don haka nan ubangiji shi ne faɗa mana ya yi albarka kan ƙasa daga nan mai bayan cikin kwana hudu da kammala ta sun mastawa ila sarwani mastawa ila sama نعم فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا قالتا أتينا طائعين وبلغ مدرسين تلك ثم فنان دقبايا استوى إلى السماء سير السماء وهي دخان a wannan lokacin tana hayaki ai wata kada ila fasiyatiha kai Allah ya yi sabar zuwa ga yadda da ta وهي بما يأتي الدخان أولا أن يقسم سنة شين كما من حياتي قال ابن كثير ابن كثير والمراد بالدخان بخار الماء كن فنوا المتصاعد من مسكين كل كثير عرب لو كثير دعك يرجين جمون halittar wannan ƙasa ɗin nan da halitta masa kogunanta da tekunanta da da ƙoramunta wannan rigimar ta ta kufa ya tashi ya yi sama sai wannan kufan shi ne aka ɗauka aka halitti sama da shi shi ne aka ce faƙalar haƙai ke masa ita ƙasa ita sama wani arzi ya ce ma ƙasa in iki ya ɗauka ku zo mini kuna masu biyayya gare ni a kan ɗa'a aukar hankoki ba in kun so ku yi min biyayya in kun ki ku yi biyayya ai sajiba li amri Allah ya ce maza ku karɓa umarni ku dan ba ɗa'i a kai ni kuna masu biyayya biyu aure ku ya kai ko kuma kuna wanda aka tilasta ko ba ba Allah ya ce kala ta su suka yi suka ce ma Allah ƙasar da sama suka ce a kai na Allah mun zo maka ɗari ɗari ɗari ne muna masu biyayya ma'ana ɗari a kai ni dan man ai bakwai ne ƙasar bakwai ne za ka yi ai jam'in su ba ta mamaki sai sa ka ce ɗari na muna masu biyayya gare ka kenan kamar Allah ya madaukin sarki ya halitta su ya ba su hankali ya ce na halitta ku ne da wata manufa sai sama da manufar ki zauna ki zama ruha ga mutanen da za a halitta a kasa duniya ki zama wurin zaman mala'iku sannan ke ko kaza ki zama gurin zaman ƴaƴan annabi adam da aljanu da dabbobi da fari da tsuntsaye da sauransu kuyi min da'a akan abin da yin nufa gari in ma kun ki za ku yi biyayya Allah ya ce nan ka ce suka an an har da karfu da Allah kalli kama kalli kama yawan rani suka bi suna ba bayyana ma Allah Allah mun bi ka wanda kaka so abin da dukkan nufa gari haka za saboda nan ta yi ka biyayya ba ta sama da gawa da aka yi da wannan kasar nan ba ta sama da gawa da inda aka ajiye wuraren da aka ce su gudanar da ruwa za su da gudanar da ruwa wuraren da aka ce su ajiye ruwa za su gaba da ajiye ruwa amma kai ɗan annabi adam ɗan abu ɗan kaɗan mai ƙarami da iri ɗan ƙarami kaɗan amma mai sauri yawan sako, yawan kangara shi ne Allah ya ce suka ce ya Allah mun zo maka muna masu biyayya a ƙada su samawa su wal'adu a kai na amurka da ake da ƙa'idu Allah mun zo ba al'amarin muna masu biyayya wannan magana Allah yana ya faɗa mana yana da connection da journey tsakanin karsa da kai kowa yana da ba kai ka ci gaba da karatu hadisan manzon Allah za ka gane duk hadisan Allah kowanne yana da yana da connection tsakanin shi da Allah na ba shi murni yana dauka Allah na kai kai da wuri yana kai Allah na hana shi yana sai ka karanta bi sani wani hadisi na mutum uku da suka yi a cikin jeri hadari ya samu ko tsoron dabbobi ne suka samu kogon dutse sai suka shigo ka kurɗe su cikin kudurar Allah ne ka wani ƙato fanar ya yanko zar ta yi da bakin wannan kogon suka kalla daji kowa ba ta amfani don ba wani mutane kuka bai da tasiri suka ce su jama'a kowa mai koma ma Allah da abin da ya tsaya ta kai na da je tsakanin shi da Allah ba wani abu a ciya da Allah su da yake to ni dai ya gari ne biyayya ita gare su ban shi da kowa da ɗana da dukiya ta kowa ban shi a ta uwa ta Allah ka taɓa sani na taɓa zuwa ne da jikin makiyaya ko da ni tuba da lalacin su yi kwana ni ji kunya kai shefi kuma ni ji kunya in ba iyali na su yi talaci har ta ya tawaye sai da suka tashi suka suka bai da abin kare kuma Allah in ka san nayi abin nan don neman ya karka Allah ka kura ne mu wannan bala'i da zai yi ke gara wata gidi Allah yana sama da kula sai ya tauna kuma me ba a ba dutse magana ba a yi mai jaye lokacin da faɗo, umarni na kwata sauko in ga ni bari na da umarni na kawai aka ba kawai da ta guda ya tsaya Allah ni ku gaskiya ni amana ne ban ci amana kowa ya Allah fatan na taba aiki da yan jinga ni ɗauke su da sahi ni ɗauke guda rabi ne ma'ana bayan shafi sai iko mu ɗauke da aka taho gida sai ni biya kowa kuɗi ni ba na rabi ne wallahi sai ka sa sai na biya kamar na kowa yake dan uwa bai yin haka yake to na bar ma yadda ni aje kuɗin gani ta tsaron su har suka kai ga tumari har suka kai gara umma sai wata shekara can ya tsoro ki ne an ba ni haƙƙi na miki da garu da nan ko yace a ba injini ba haƙƙi na miki wallahi sai ka fita Allah in ka san ya kora dabbobi nan bai bar ni ko Allah in ka san don ka dai bar mai abin nan ban ci ba ban ce ga da ake ciwo ba Allah na roƙi da Allah ku da kai na wannan da sai duk ya ƙara zarar Allah ya yi magana da ni amma kusuwar da ta bayyana ba su zan zai ce ni ko Allah ya samu sai ni a gari. san ko ni ina da wani barin da Allah amma dai na san mutum ke mai samu wata ya kowa ta ni ka so ya baffa min ne ne ka ƙaurawan bai in yi lalace da kakkiya sai da wata rana shekara ta wahala ta same ka ta taho ni fata ɗari ko dinari ɗari akan ta biya min bukata kai yarda sai da muka wofinta ta kura yin kanta na bebe ta akan ta ce wani ka ji tsoron Allah kar ka buɗa lobe sai da ake ce Allah in ka san bar masa kuɗi ganar ni tashi ni karni wani wani bar in ka san bar maka dutsen gani don neman yarda ka da tsoro azabar ka ya Allah ka kura ne da dutsen nan sai kura ne kawai sai ka sun fito suna tafiya wani magana da dutsen nan ba gire da aka turo sarkaɗe Allah ya ce shi dutsen nan daga da ƙarfi kenan Allah ya tafi yawa kamar da kasai magana kana mamaki don haka Allah yana magana da sani waɗanda suka yi kowa su ne mutane da aljanna su da yaka aiko manzo ya aiko mala'ika cikin daga saman sammai guda muka yau kofin cikin kitabul baƙaɗe don masu zayo kofin shari'ar da za su rayu a turo mala'ika ya yi annabin da aka zaɓa da su bayani sun suka yi kowa daraja da aiki kuma a duniyar halittu ba wanda ya fi mutum zama mai saurin da aljanna Daga haka yan Allah ya lulluɓe mu da ma bayin ka na sama bayin ka na ƙasa babu mai mai in ba ɗan adam da aljani ba mu ji tsoron Allah ya uwa musulmi mu yi da'a ga Allah saboda karamar da ya kana damu da gobe kiyama da kuma kauce ma azabar da ya kana da masu da ranar shi jiya shi ne Allah ya faɗa muna qala ka na ba'i sai Allah ya ce madaukakin sarki fa سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وبين مرة وكثير في ذلك من فقد عمل فقط سماوات فإن لا يكتم تا أي صنع فرنا يسمع أن تاب وأبدع خلق فرنا يكتب تسمع أن تاب فبع سماوات يسمي كذاب وكيفي وكتب مقدر في أن يكتب قدرني في يومين في يومين an samu kasa kwana biyu shi makarta da kai kwana biyu mai kwana biyu kwana nawa ke nan? kwana shida yau shi aka fara aka fara ran lahadi التنين ثلاثة Alhamis, Juma. Sai aka samu kwanukan da aka yi wannan aiki ya ƙare sai yahuda suka ce to mu ba mu hutu sai ranar da Allah ya huta duk ranar da Allah ya huta Allah ya zaɓa musu jum'a suka ce a'a wanda mu ba ka zaɓa mu jum'a ba mu zaɓen ka mu rasa sai aiki kusa da jika huta da nan zaɓa bai hude tunar da ya faru da ɗauri da ya faru suka ce wallahi ba mu yarda da jum'a da kan faru amma mun yarda da ranar da kai ran da ka kai kamar guda bakwai ka tsaya ka huta ranar za mu hutawa sai Allah ya ce wallahi ba mu gaji ba Allah ya ce wala kada ka laka nas samawati wala qad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam kuma wa ma massana min Allah yake mun halitta mai ta shafe mu ba irin a dauro bulaluwa a inna ma an buri za a rada lahu kun wani abu zai dinki kasance don haka yace wallahi duk wata wahala ba ta shafe ni ba shi ne sabbin guda ba a gaji ba ba a wahala ba ma bari a kai shi ne Allah madaukakin sarki ya mada muna ya yi tambayi da kakai cikin kwana shidda Allah ya ce wa sama a duniya haka ne eh. bi masabiha amma sai muka tsawa ta samar duniya da fitillu na'am madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace wa auha fi kulli sama'in Amurha sai muka yake yayi aikin kowace sama yayi mata wahayin al'amari ai auha fi kulli sama'in ma arada kowace sama sai ya aika abin da ya nufa wa ma amara bihi fi hada abin da ya umarni da shi a cikin halan mu da sai ya yi abin nufi ai rattaba fi kulli sama'in ma tahtaji dai. Ko kowace sama ya jeranta mata ya tsara a cikin ta abin da yake bukatar jerantawa min al-mala'ikati daga mala'iku wa ma fi ha min al-ashiya'i da wasu abubuwan da yake la ya alamu ha illa ba wanda ya sa abin da cikin sama ya ina ba Allah kadai da ya sami ya haɗe cikin samai Allah ne ya ga hada labarin sa. Dan sama jannati suna zuwa ba kamar na cikin zuwa da wani ai haƙuri. suna sauka daga taurari taurari da su da rana da wata dunnan su a fahimci sama da kasa suke ba ba can suke ba ka karanta suratul nu Allah ya waje alal kamara fihinna nura alal kamara fihinna nuran wa ja'ala shamsa siraja ubangiji yake da ya hadisi kan mai da kafai sai ya sanya wani adar kamara fihin nan nura fihin nan tsakiyar suke yadda wata ta haska murna haka yake haskawa a sama wajen adar shanka sirajan ya sanya rana ta zama fitila wancan annuri ne wanda ko diya'un akwai haske tare da zafi shi ko ta akwai haske amma ba cutarwa fihinna wanda suka haska ko mu anan da jangalin bur suka tsakanin sama da kasa gudana suka yi na karanta muku a suratul yasin Allah ya ce la tamtu yan bagi la ha tu duri kan namara tamtu yan bagi la an tudrika al-qamar ولا الليل ولا الليل سابق النهار هما وكل في فلك يسبحون فلك يوتا هل تعالى كتوت هل دوسو مدوري بتورعين كتير دوسو تورعين الله يحل الثمانية هنا هنا ننظم مستقبلية akwai falaki hanyoyi tahiyar rana da wata da su taurari ina أقول matafa a أقول أن aka wuri to falakin shi ne inda tsakanin kamar da ƙasa inda aka yi hanyoyi na guda rana da wa Allah ce ba ka iya cimma na shamsu yan bagi na hansu wallahi rana ya yi kaɗan ta cimma wata wannan laifin salihin na haka yi ni bai tsere na dare ya yi ai Allah ce kullum fi falakin ya kowane cikin falakin suke suna ta iyon tafiya ɗan a hudo a fari a kullo a fari a kullo a yi ana fiya a kullo a fa ana fiya sai a je a fari a sake dawo ne Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yake gaya muna waɗannan fitillu ne da Allah ya haskaka ta kai da yadda muka gani hasken rana haka waɗanda aka muske gani hasken rana yadda muke gani hasken wata haka waɗanda aka muske gani Da haka masu zuwa sama ‘yan sama jannati ba rana ta su hawa ba su hawa wallahi ko kusa amma a wasu manyan taurari burul Allah wata ya sanya waɗannan buroji waɗannan manyan taurari da aka sa saboda don duba da daddare da kasar na walƙiya to waɗannan su ne suke zuwa gare su sani gare su ana iya hawa in ka ji an ce an je sama ba ita sama gudar ce an karɓi ba ita sama har da mala'ika jibrilu da shugaban mala'iku sama gaba dai. in zai shiga sama sai ya kwakwasa ya ji wa'an ji nan jibrilu yaya a ina kai wuce ne zuwa sama da biyu wannan a buɗa ya da haka nan batun wani ya shiga sama ba sama ta shiga ba annan nan sararin gana namu har da wasu saurari manya-manya da wasu hanyoyi na gudanar saurari suna yake zuwa a yawon abubuwan ban mamaki saboda akwai taurari da akwai guda ya yi filin jihar fi girma a kan wannan jihar samu faɗinta gaba ɗaya akwai tauraro da ya fi girma ka da zai fi ya faru zai ma ce sai ya ba faru cikin kwanaki sai ya kai ne saboda girman da aka yi to shine Allah mana wakilin sarki ya yi masammai da kasai ya yi ma kowace aikin abin da suke bukata da su na abubuwan mala'iku da abubuwan da ajiye a cikin su waɗanda la ya alamu ha illa hu ba mai sani waɗannan abubuwan ba ke Allah shi ya sani a sirranka ne sai abin da nan ma cikin ƙasar ku akwai abubuwa a jirgin Allah da ba sani wasu ne take sani bale sama da baka da ikon zuwa yana da asirar da wanda ba mai iya ba da labari game da su sai Allah ku yi to shi ne Allah ya ce wa zayyana sama a duniya muka kawa ta samar da ta duniya bi masu hali a lokacin da yi su ne gaurari Allah ya ce dan illu wa hidda kuma kana tsaro ma'ana zayyanar sama al'ula sama farkon kawata ta alƙaribata ne wanda a kusa da ya kira su ya annabi adam bil kawakibul munurati munirati da wasu taurari masu haske almushrikati masu walƙawa ala ahli masu walƙawa mutane haske in dare yayi wa firkan ko wa harkan ko ka sanya su su zama tsaro min da daga shaytanu an tattami ila al-mala'i ala ma'ana Allah tattami ila al-mala'i ala domin kada mala'iku su saurari abin da ake a cikin sararin samaniya tare aikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aljannu ta tsoruwa su karfi sama kar ka yi mamaki ba nauyi da su ba da bai lauta an halittu sai su tsoru kai su je sama su lantarki lokacin da duk Allah zai yi wani abu sai kira mala'ika jibril yace zan yi abu kaza bana za a fara ruwa lokaci kaza za a yi abu kaza lokaci kaza ka gaya ma talikan sama sai ya fara da sama ta farko ya buga burda kowa sai ya saurara shi Allah kuma zai yi ka? to a wannan lokacin da yake buga wannan goda shine mala'iku ke aljannu ke zuwa kansu na kai kan wannan jiyo sai su dawo su ba bokaye labari bana Allah su fara da rana rana ta za da watan kaza kuma jiha na lokaci ba in bokan ne ya fari wa gasar dace duk ya da ya faɗa shi ke nan sai samu ƙarya da yi ita mutane ba da ya yi gaskiya guda sai ya ta kwalan mutane duk da ya dace ko ya ce rana kaza da watan kaza wani kaza shugaban ƙasar kaza zai rasu sai dai boka ya ba labari sai rana ta a ga yara su fi kai malawa ne ya buwa a aljannu ne suka kato suka je suka gaya masa da ya samu yana da gaskiya guda sai ya samu ƙarya ɗari in ji manzo Allah sai ya haɗa ya ya ta kashe boka in ya ma ba ka ci ba ka taho ala ba ko ranka ya daɗe abin bai yi ba sai ko ne ba kai kaza ba sai ya kawo wani kure jiya da kusurwa kuren da kai bai kalamu shi ya abin nan bai ba ƙarya shi kai wallahi ya san ma abin nan bai zuwa to shi ne Allah ya ce an sanya su zama wakibzan su zama tsaro mina shiyaɗi daga aljanun da ke takawa cikin sama an tattabiya ilal mala'i a ana domin kasu jima rangarin da aka faɗa maka da kan sama Allah ya ce yin waɗanda abubuwa tun daga halittar ƙasa shi maka cikin kwana biyu sannan cikin kwana shidda sa maka taurari wata rana Allah ya zalika taqdirul azizul alim wannan kaddarawa ce ta mabuwayi inna al-ghalibu ala amrihi allazi yi yusra wanda ke da buwaya kan al'amarin tabiyyar ba ba abin da ke iya rinjayarsa sannan kuma al'alimi bi masadi ibadi wanda masani ka maslahar bayansa wannan sana'ar tawa ta Allah ce kenan Allah nan shi ɗaya abin bauta don duk shi ya halitta duk abin da ake ji da mutane, da wurin zaman su da abin da suke kira wasu maɗaukaka suke sun bi Allah ce duk halittawa ta ce shirka Allah yake maɗaukakin sarki fa'in فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ubangiji maɗaukacin sarki ka yi musu bayani halitta ubangijin ta ne kai ne wanda yake ta abota su yi da su yi ke ya da Allah kada ya tashi ne ba amma Allah ke tari su bije Allah ke tafa in arabu in suka kawo da kai an yi imani da su imani da Allah ya halitta mai da kai da shi da taurari da komi ba in ba fi imani da Allah nan ba ba da ba da bayani bayan yi wannan bayani fa kullahu ke musu inni ukhawifukum azaba ha'iban ina tsoratar da ku wata azaba mai kai jirgita wa halika mai halakarwa mislu halaki adi wa qamu ina ba ku tsoro da ku da ba ita ta wata مثل صاعقة آل وثمود إذ قالت تهلكت بآدم وثمود فدي فلا سنة وثمود سبحان الله إن بعد إيماني بألا بشي يتكون بشي يتكون إذن بعد ذلك بابا ما ما يتكون الله يكفي وأن نموت على إذ جاءتهم الرسل إذ جاءتهم الرسل أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة نعم فإنا ubangiji sarki ya ce waɗannan manzannin da kaji an ce an yi su tsara wafi in ja a tumur rusulun lokacin da manzannin su suka zo min bayani a gini a gaba gari su wani manzannin da baya gari a yi da ja a tumur min kulle ja a ne lokacin da manzannin suka zo daga kowane gari su wajen ta hadu fi ne ko manzannin suka yi kokari wajen shirya su min kulle ja a وعملوا فيهم كل حيلة سكا يحكي قوة إلى دبارة فلم يروا منهم إلا الأسوة أما قوة إلى دون أن نعمل مولي سفاتي كار التورين خير والإرادة والفكر علينا أن لا يحكم من لم يكن يدعو أكيد وأن لا تعبد فكر يكتبوك عن قوة إلا الله سفاتي الله أي بأن لا تعبد إلا الله وحده كذا تبوك عن قوة فاتي الله سبحانه قالوا أنفسهم an kira zuwa da mota ma Allah shi kare an san mutane adawa da san mudawa alimin ka ki rauta a rabbuna ai da wajen ki mutu bi bi da na an malaika da na yaso ku da na ji Allah mu malaka Allah da kana ya san me manzon na ke da malaika kai yake malaiku ke zuwa ku zuwa ku dan yi wa ai da da ga ka zuwa sai dai suka ɗauki wannan shubha suka karya kamar da suka yi ai inda Allah ya nuna ya kuma sa'u mala'ika ne suka ci don haka fa inna bima ursiltum bihi kafirun mu ga da abin da aka aiko da shi mu kafirai ne ma'ana mun mutu fa inna kafirun bil iman mun mutu ce ma aikin la nattabi'ukum babu binku wa antum basharun bil iman ani suna amsani kan kar kaga nan akwai matsi ne yake shi ne sai Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce muna fa amma adun fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu na'am وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأما أرنا من كان آدارا فاستكبروا في آية سكر جيرمان كيس cikin ƙasa da جيرمان da haƙƙi amma ba كيس da yankin su جيرمان كيس girman ma'ana ana so a yi mana tafsirin abin da ya kawo gare su aka ce hada tafsirin lima halla bi adi wa samuda min al azab wannan walwala ne da yi mana bayani fattahilla ga abin da ya kawo ga adawa da samuda aka ce su adawa fa gabaru suka yi zalunci fa a kau suka yi girman kai wa a sau suka saba wa takabbaru ala ibadillah suka yi girman kai kai bayan Allah annabi hudu da mabiya bi gairi istihqaqin litta'azzul wal istihla ba tare da ya cikin girman da yake saboda su zalimi ne Allah ya aiko su bawa a matsayin su bari ba su da haƙƙin su Allah ya girman da suke dogara da abin da Allah ya yi. duk mutumin da ya girman ka wuri Allah ya yi girman ka abin da ya yi abin da bai tuntuke shi shi bawa kaskantacce wala kantacce ya mu shi da rayuwa rayuwa لأنه يجب أن يكون أبوه لأنه يجب أن يكون أبوه لأنه يجب أن يكون أبوه باية بجديري أن يتجع أن يكون أبوه لأنه يجب أن يكون أبوه لا يبقى أن يكون شيني الله يسيو سكاي جيرمان كا اما با كات كا اجا دا هاكي بي غيري دا هاكي با تاريدا سنا دا هاكي في هاكي با الله يسيو سيجا انفد سكا باسوا وقالوا سيجا دا سكا تيو man ashaddu min quwwa cikin ka Allah don an tsoro da su da azaba kamar yadda kai sai suka ce to in za a yi azaba wane ne ya fi mu karfin da zai yi Allah shi mun azaba da shi wane ne aka ce jumlatun itiradiyatu bi ta'jibi min maqalatihim shari'ati jumla ce da tabbijiro don a ba ta mamaki ga da mammunan maganar ma'ana a gafalu an kudurati la halar sun makauka ne ba su san ƙarfin Allah ba ba su san kudurar da Allah yake da ita a kan su zabe da ya yi su ya ba su gurin zama ya ba su abuka ya ba su ƙarfi da alheri wannan da ya ba su ainihin bai nan ne halal ولم يعلموا أن الله العظيم الجليل الذي خلقهم وخلق الكائنات هو أعظم منهم بس ba ne هلا الله nan أوكي wanda ya حد su. ya hadisi ka san tattu baki ɗaya ba ba su zan halalar da ya fi su girma da ƙarfi Allah ya ce sai dai wa kanu bi ayatina yajhadun su kasance suna inkarin ayoyi duk abin da muke yi wallahi ba duk abin da annabi muke yi wallahi ba mi faru a karmakan Allah fa arsalna لهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا نعم ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون الله يتركك جرمان كي الله يتفارق الله عليهم ريحا سيبت عليكم سوالئي إستاء ودعنا يتفضل كل شيء بأمر ربها ta kan dauka ta duk abin da ta biya da shi wanda Allah ya ba su umarni ta barka a ke. ba a ba za yi rayu da alƙalƙi suka waye gari ba a gani ko ne ba ke kuka da kama shi na Allah ya yi wata aiko kuri hamsar fara wata ne ɗan iska mai sanyi mai kauki tattaho fi ayyamin na misali shi wasu kwanukan da ba mu da ba komi kai kai kwanuka shi kuma kwanuka Allah yake mu aiko musu wannan iska al-mukhzi al da isa mai azaba ciwar take mai kankantarwa nan duniya Allah yake lil ziqahu azaba su don mu kankana musu azaba ta isku da wala an fi hayati duniya a nan rayuwar duniya ai da kai yau ziqahu azaba ku mukhzi don mu kankana musu azaba ta wala nan duniya Allah yake wallahi saboda ni aka yi musu azaba aka ce bi annahum bi sababi annahum istakabaru wa annahum sun ji sun yi kowa ƙarfi don haka ba su an ba su imani da Allah sun suna da kai ni abdai da fa qubila fa qabala Allah zalika al-istighfar bi isari da wa kawai sai Allah ya fuskanci wannan girman kansu da kin kansu da karfe su sai aka fuskance shi da sa'a da kaskanci da walakanci zuwa gare aka karya iska sai ya cire mutum sama ya rabce shi kan dutse kai dai kan makanta da fake ta warka je ta wace ya zama gunki gunki wani wuri sai Allah ya baka labari ki sa'an nan a ajabu na kali kawiya sa'an nan a ajabu na kali bunkair kamar su guntayen wasu da binnai na da aka aka so a yi kiliyaran wurin da aka aka sassabe su aka yi musu guntu guntu Akai yi musu gunduwa Allah ya ji haka ada suka ware gari ba ƙarfin nan da suka riya Allah ya fuskanci ƙarfin nan nasu da wala kai Allah ya ce wallahi wallahi wala azabul akhirati azabul gobe kiyama akada ta hin wala kan tarwa wa kun da yin tsaro ko ba ku matsarki daga annabi sai Allah ya ce amma samudawa kuwa wa amma samud fa hadainahum fastahabbu al-ama ala al-huda نعم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ومن جبت وأما ثمود وأما كان ثمود وأما كان النبي صالح النار الله يسمعنا في السنتركي فكثرنا لهم الهدى معنى هم أمور الشريعة تهنئ بأيتين النبي صالح عليه الصلاة والسلام فبينا لهم طريقا لهم بينا وهذه الدنيا وظللناهم على سبيل السعادة من قال سبحان الله كي بي أتعرض الدنيا كيرين على كابول فقطعوا الضلالة على على على الهدى كيف كذاني متى أكل شريعة والكفر على الإيمان كذا كافر سيما الله مرد الإيمان الله يكتوبا وبرك الله فأخذتهم فائدة الأذى الكفر كي وتطاوى ta azaba ma'abuci walakanci ta kama su bi ma kalu ya kasu da sanadiyar abin da suka aikata na sata ma Allah da sabon su jirani wa dubuyani wa takadimu nabiyillahi salih da kuma sanadiyar karya ta su manzo Allah annabi salih alaihi salatu wassalam قال ابن كثير ابن كثير يقول بعث الله عليه صيحة ورجفة وذل وحوان الله يعرف وتساوى da girgizar kasa da walakanci wa azaban wani kala da wata azaba da kankanci bisa kadibihin mursali bisa kadibihin sali ta hanyar ƙarya da annabi sali alaihi salatu wassalam wa aqarihim murnaka da kuma yadda suka soke ayar da suka tirin annabi sali ya isa ya sa dan dutsen da ya haifara kuma ya roƙi Allah mutane da saka sa dutsen da ya haifi don da ke imani da dutsen ya haifara kuma a yi ba imani wallahi ba su yarda da rabu ba suna jawo musu yawan kishirwa duk da shanye ruwansu ta hana musu jin daɗi don dabbobi su da sun dafa shiri shi kai sun san ba dabba ta ba aya Allah Allah ya ce hadin na kafin hashin wa lakum shirkun ma'lum fala tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum azabun adhim sai Allah ya tabbu ta bawon aya Allah to wannan abin da kada ta tsani da so kira kuma nan يا جاوز سؤال الله يجيبو كنو سو عذابا من سنبي سنبي حديث سبقين فتانا كاري كيما الله دا مغلوكا دا كشي آية دا الله يأيكو سراء كما تكتكي عيك دا كتوكي عنكي الله يجيبو ونجينا الذين آمنوا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله يجيبو ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ay wala ci na swali wa man amana ma hu bi min zaati al adar wa kathira qad an nabi sali wa salatu wa salam da mu'min ke iman ka amma ku ko ka ji wala girman ta da jin kai da jire da kai ko ko ji wannan azab sana ko ko ji wannan kai yana mutumin da bai bar min za ya yi ya ta Allah ba barshi wa shi ta yi ta shi ta zo mai gogarta shi ta zo wallahi duk mutumin da gari shari'a Allah ba dai ita ce ba ai ga America can ba su ma shari'a amma ga can sun yi mu tsaro sun yi mu hutu yana ganin da aka da Allah bar maka mai da yawan sallah wallahi sun bar da kasar ne sai samu kasance da wulakanci ta ne abin da sami shi gobe ya yan uwa Allah ya rubuta wa'adi da abin da ya samu da adawa da samudawa da halittar da yawa sammai da tafiyar kwada da kudura ka domin imani da shi da kuma ƙarfin da ya fada don ka hingire mai don mu ji tsoron ta ka alfarma don haka yan uwa mu ji tsoron Allah mun a da dokoki a tsari mai girma mu roki Allah fara da abin da ke gudana wani lokaci wanda ke da rijiyar anan kuma muke cewa abin da muka karanto da dai Allah shi amfani da shi inda yake daidai Allah ya rubuta mu lada yawa ya gafarta mu da ban inda aka kuskure kuma Allah ya san ba da alfarma da Allah ya gafarta mu anan muke cewa الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام الله كان أخي وأنا الشيخ أو مقدمة كاتب نور ينبغي اسمه بوزان الله تعالى نتكرا لكن أتوها تتروي أخوي سمبوي سماعك عم. da tambaya na cewa an samu da